ni dai a ra'ayina dangane da karin kuɗin tiketin jirgin sama ake so a yi shine gaskiya zai dan ba da dama dan farfado zuwan wannan cutar na coronavirus ya jawo karayan tattalin arzikin su wani fitaccen dan kasuwa Muhammad Awwal Ma'azi kenan da ra'ayinsa akan yadda karin kuɗin tikitin jiragen sama zai shafi al'umma baya ga karin kuɗin tikitin sufurin jiragen sama da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama wato fan ta ayyana a cikin wannan wata da muke ban kwana da ita na kaso ɗari bisa ɗari hankali wasu 'yan kasar sun tofa albarkacin bakin su akan yadda wannan ƙarin zai shafi kasuwancin su tare da takurawa masu sayan kayayyaki wata fitacciyar 'yar kasuwa abida ta bayyana yadda karin zai shafi kasuwancin ta da cewa dangane da wannan ƙarin kuɗin tiketin na jirgi da aka ce za a yi ɗari bisa ɗari gaskiya zai shafi masu kasuwanci da dama ba ni ba ma har duk wanda ke kasuwanci saboda abin da za a yi la'akari da shi shine in ka yi tafiya za ka biya kuɗin jirgi banda kuɗin jirgin da za ka biya in ka je inda za zaka je ko nan kasan um, mu na Najeriya ne ko kuma a waje sai ka biya kudin hotel mota kuma duka zaka sa su cikin na abubuwan da ka yi na kasuwancin zai kara ma kaya kuɗi sosai so yanzu da haka ma da ake yi ma mutane na kuka da shi balle yanzu a ce an kara. A nasa bangare Rabi Abdullahi Makarfi ya ce karin kaso ɗari bisa ɗari ga kuɗin tikitin jiragen sama bai dace ba. Ni ra'ayina akan maganan karin kuɗin sufurin jirage bai dace ba a daidai wannan lokaci da aka fito daga wannan yanayi na na covid-19 da ya shafi duban kasuwanci da hada-hada da mutane suke ya kamata ne a ce gwamnati ta duba ta sauƙaƙa ma mutane kafin al'amura su miƙe su dawo daidai. A ɓangaren shigowa da na'urar robotics domin takaita cuɗanyan mutane gabanin sake buɗe ayyukan sufurin jiragen saman Najeriya. Ministan sufurin jiragen sama honar buhari Sirika ya bayyana cewa ya gamsu da gwajin aikin jiragen sama da suka gudanar a jiya Asabar duba da yadda aka sanya na'urori da sauran

Dr. Hamid Muhammad wanda ya sauka a filin tashi da saukar jiragen saman Nnamdi Azikwe a birnin Abuja. Ya yaba da tsarin yin amfani da na'urorin robotics da aka kaddamar. Gaskiya zai taimaka, zai taimaka kwarai da gaske. Rage yaduwan ciwon kuma zai rage danya. Matakin da su dauka gaskiya yana da kyau. Masana a fannin sufurin jiragen sama dai sun bayyana cewa wannan sabon tsarin yin amfani da na'urorin robotics tare da gwajin aikin jiragen sama da aka gudanar na nufin cewa akwai yiwuwar fasinjojin kasar kasar ba za su shafa tsawon lokaci ba kafin su fara zirga-zirgar su na yau da kullum. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. game da maganan kawo robot robot a airport kuma gaskiya abu ne mai kyau duk da dai muna ganin kasashen da suka ci gaba sun introducing din wannan robot don yakan kawo ragewan yaduwan cutar nan na coronavirus